新的时候啊！ ko mutum ya shekara cikin haƙoran su zube zai sa na kashi dan ya ci kilishi ya ci balango ya ci tsire amma kuma karshe sai ce wai ne sufi shine sai an yadda rigarsa baya tufarsa ba ta nuna shi sufi ne hularsa ba ta nuna shi sufi ne fi iya rayuwarsa da jama'a al'umma ba duk ba ta nuna shi sufi ne amma yake wai shi sufi ne wallahi tallahi da sufaye za su zo sai sun yake wa'annan zai sai sun bata musu harkar juraiju da aka je aka rusa masa gidan shi daga baya aka san bawan Allah ne mai tsoron Allah aka ce za a gina maka gidanka da me da zinariya sai ce me ce a ku gina da tabo yadda kuka bar ba nuna mana sufin da za a gina masa gidansa da zinariya zai ce a ma'ana ba duniya sa, ba duniya ta dame shi ba yadda kuka ga wannan da kuka rusa tabo ku je ku gina haka nan ba ni ba duniya in kana so ka kamanta wannan abin kada ka ce kai sufi ne ko kada ka fada duk wanda ya ja da kai sai Allah ya karya shi dan sufaye suka ce usulut tasawuf usulut tasawuf wa ahdafuhu guda bakwai ne asali harfashi ginshikin da aka gina tasawufi akan guda bakwai ne na farko al-iltizamu bil kitabi wal sunna farkon sharadi kai al-iltizamu bil kitabi was sunna yanzu in ka ce kana iltizami bil kitabi was sunna sai an kika sai an shafa malam ba, tun daga wannan sharaɗin an warware abu sharadi na biyu al-iqtida'u bi nabiyil umma kai koyi da kikamakin annabawa duk sa'an da kaje kace manzon Allah kake koyi da shi sai sun kika na uku ada'ul hukuk ka bayar da hakkoki wa aklul halal da cin halal wa aful mu'zi wanda ya cuce ka ma ba kai ka je ka tsokane mutum ko ka zakaro fitina ba wanda ya tsokane ka ma ka mishi don aka tambayi sufi sufi yace ai sufi wanda yake na kwarai na gaske yace ai mu sufaye ba ma zuwa kotu ba ma zuwa gaban alkali aka ce me yasa yace ɗayan abu biyu ke kai mutum alkali kai zalunci a kai ka ko a zalunci ka ka kai yace ko ɗaya ba ma yi ba ma zalunta balle a kai mu duk wanda ya zalunce mu mu yafe masa ke ka mu hadu lafiya sa'annan wa ada'ul huquq da bayar da hakkoki wa aklul halal sa'annan da cin halal wa luzumut taubati da lazimta tuba to da suka kasa fahimtar bambanci tsaka akwai bambanci tsakanin at wal istighfar ko babu akwai bambanci tsakanin attaubatu wal istighfar الاستغفار شيء كسي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم كو استغفر ko me kake yi kuwa kana istighfari kana sabon Allah ba za ka samu shiga ba Attaubatu shine abubuwan da kai ɗin ka watsar da su wa shurutu الندم على ما فات وأن يترك المعصية في ساعتها والرجل عقوق annada ma mafata wanda ya ta'alla yahuda ala zabi wa ya turka almasita fi sa'atiha in hakkokin bayi ne kuma ke kanka kowa sai ka je ka bashi amma ka rike hakkokin mutane da za ka yi istighfari miliyan wallahi tallahi ba za ka samu shiga ba sai ka je ka ba kowa hakkinsa sai abin da ya fi ka shine sai ka roki Allah ya yafe maka abin da ake nufi da at-tauba kenan dama sabon da ka taba yi kurakuran da ka taba yi dukka watsar da su ka ji ba daɗi ka ta tuba duk abin da kai ka bari duk abin da ke laifi ka bari sa'annan kai ta istighfari shine ake ce ma at-taubati luzumu taubati kenan amma sai su suka fahimci wai luzumul istighfari sai kai ta waye ta istighfari sannan karshe shi dai zai ce ma to wannan istighfari da kake yawan yi in ba sabon Allah kake ba mai istighfari zai ci sai ka rinka neman maka kanka sabon Allah da rinka za ka rinka yi yanzu za a je a hadu da Allah da wannan layi yaushe za a je a hadu da Allah da wannan a cikin irin wannan hali aka ce luzumu tauba wa'annan su ne sharuɗan da sufaye manya-manya suka ce su ahdasin su kenan hadafin su kenan wanda duk ke so ya kama duk waɗannan sharuɗai da za ka ɗauko su ka ɗora kowa a kai sai ka ga wullansa farkon sharaɗi alkitabu wa sunna al-iltizamu bil kitabi sunna haka sayyidul qaumi yace junaidu mazhabuna hadha mu bil kitabi was sunna faman lam yahfaz al qur'an wala sunna fala yadkhul mazhabana yanzu duk inda ka je ka ce kai ka lizimci alkitabu wa sunna sai an shafa ma bakin fanti shedan baya barin ka ka hadu da Allah lafiya duk kungiyar da kake bi da mutum ya zo ya ce ni dan wannan kungiya ne ba za ka wani bincike ba sai ka bashi ruwan sanyi sha wancan unguwan ya je ce ai ni ina son wane sai ka bashi ruwan sanyi sha wannan mutumin ya zai ce manzon Allah nake so sai ka kana ki yanzu wa kake ki shi kansa kake ki ko manzo Allah sai dan ma kirtin sai dan sai dan yana da yawa wannan mutumin in yazo ya yabi abinda kake so ba za ka ce a'a karya ne ko gaskiya ba za ka sai ka so in ya je wancan unguwan wurin abinda kungiyar da suke bi ya ce ai ni kaza ne naku ne sai ga an karbe shi lale mara ba a bashi ruwan wannan mutum da zai ce ni manzon Allah nake so shi nake bi sai ku ci shi wannan kiyayya tana ina take zuwa manzon Allah ke tsaye kuma manzan Allah darajarsa ta isa ko ƙarya mutum ya zai ce na son manzan Allah a bashi ruwa ya sha tun da in mutum ya zai ce ubanka ni nashi ne ko ƙarya yake sai ka bashi ruwa ya sha manzan Allah ne darajarsa da isa duk wanda ya zai raba karkashi sai a ce ai kaza ne ai kaza ne ko shedan menene shedan baya yi inna shaitana lil insani aduwwun mubin sai ka tashi tsaye tukun Allah ya kwace ka hannun shaitan to shine zaka tsira amma in ba haka ba sai ya ɗauke ka kan gwada bai je saka ka cikin halaka kana ganin kafi kowa to shi wa'annan hadisin a'malu bin niyyati kenan al a'malu bin niyyati kana karanta tun daga primary tun daga islamiyya har secondary an abi kaza kaza innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to wannan hadisi da kake gani mas'aloli ke karkashin sassan fi dubu matsalolin da ke karkashinsa sun fi dubu misali niyya kanta mai ce niyya sa'an nan mahallin niyya ina ne bigirin niyya zuciya ko harshe harshe ko zuciya zuciya akan haka fada da harshe menene hukuncinsa akan haka in ka faɗi harshen ka sabanin abin da ke cikin zuciyarka da wanne ne mala'iku za su yi aiki akan haka in ka zo da niyyar sallar la'asar da ka tashi za ka yi kabbara sai harshen ka yace azhar da wanne ne za a yi aiki sallar ka tayi ko ba ta yi ba saboda me saboda abin da za a yi aiki da shi a cikin zuciya mahallun niyya ke sa'an nan matsala ta biyu waqtun niyya yaushe ne lokacin da za a yi niyya niyyan sallah niyyan alwala niyyan tsarki niyyan azumi niyyan zakka niyyan haji niyyan duk wani abu wace yaushe ne lokacin da za a yi wannan niyyan malamai da suka shiga cikin suka tattauna suka sai duk kowa ya rufe wani suka ce a'a sai ka kafa niyya kana karfa karshen niyyar na farawa da Allahu akbar aka ce ai wannan ba zai yiwu ba niyya abu ne kana tuna kana tuna ta shikenan matsala ta kare ba a bace da za ta dauki lokaci ba balle har a ce to wannan kace za ka yi sai dan ya kama ka ya wahal da kai sai ka yi sai ce baka yi niyya ba sai ce niyyan ta hadu da eh, farkon kabbara ba to sai bata ma lokaci waqtun niyya kenan sa'annan sifatun niyya ita niyya mai ce sifarta yaya ake niyya mai ce niyya matsaloli ne ke karkashin barjak sa'annan na hudu niyya din tana da sharuɗai ko ba ta da sharuɗai niyya tana da sharuɗai guda takwas a shartul awwal ahadiyatu man sadarat anhu niyya wanda ya niyyar shin ya cancanta ya niyyar ko bai cancanta ba wannan karkashin shi akwai matsaloli da yawa ma'ana Allah a shari'a ta baka izini ka aure yar Kirista in ka sadu da ita za ta yi wankan janaba ko ba za ta yi ba in za ta yi wankan janaba za ta yi niyya in ta yi niyya yayi ko ba ta yi ba da kafira ce matsaloli da yawa ke karkashin wannan ahaliyatun nawi wanda zai niyyar ahaliyansa ya cancanta ko bai cancanta ba sa'an nan aljazmu wa tanjiz ma'ana yi yanke da niyyanka ba taraddudi ba ta alisi ba taraddudi a cikin niyyanka babu kuma karata niyyarka da kaza in kai niyan yanke babu wani taraddudi babu kuma wani talifi in gobe an zan kwanta ya jama'a zan kwanta yi bacci in an ga wata gobe na niyan azumi niyya ta yi ko ba ta yi ba wani suka ce ta yi wani suka ce ba ta yi ba ko saboda akwai taraddudi a ciki akwai talifi in an ga wata zan tashi da azumi ma'ana ka ta kullu yanke ko ko akwai taraddudi to matsaloli da yawa wannan matsala na shiga karkashin su sa'annan na uku istishabu hukmun niyya ma'ana tun daga zaran na tashi zan daga zaran ai kiran sallah azhar kana gida ka ji kiran sallah azhar ka san ana kiran ka zo kai sallan me ka tashi ka je ka ɗebi ruwa kai tsarki kai alwala ka kama hanya duk zaka zo kai sallan me to ana son lalle ne sai kana tuna da da ka zo kai kabbara kuma sai kai wannan niyya kana tune ko wancan niyyar da ka taso da ita ta wadatar adamu tashriki fil niyya ba za a hada abu biyu ba a cikin niyya wannan karkashin sa suma akwai matsaloli barjak masu ɗimbin yawa an ta ta'allaka niyyatu bi muktasabin linawi wannan karkashin wannan kuma akwai matsaloli masu ɗimbin yawa kasdul ibada daf'atan wahida ainihin ainihin ibada mara ɗaya. Mu مقارنة النية للمنوي العلم بصفات المنوي وإن مسألولين كل مسألة إيه كتوشيتا سيتا كما كمسألة إيه أقل ɗaya إيه قراء الشرين تسألنا النيابة في النية matsala ta biyar kenan an niyabatu fi niyya niyya tana karban niyaba ka wakilta wani yama niyya ko ko wani yama niyya eh za ta yi ko ba za ta yi ba to an ce ɗanka karami ya yi sallah ka je da shi ya yi aikin haji za a baka lada yaro kankani zai yi niyya ya san niyya waye zai masa niyya mahaifinsa ko <laughs> sa'an na yake ma ya yaftaqiru ilan niyyati min ibada, ibadati wa ma la yaftaqiru ilaiha ayyukan ibada waɗanne suke bukatar lallai sai ai musu niyya waɗanne ne ba sa bukatar ai musu niyya ma'ana na najasa ta taba riganka ko hajjikinka lallai sai kai niyyan yi niyyan wanke najasa ko ko a'a ruwa ta ruwa ya buga ya tafi yawanku, ku ma'ana najasa ta samu riganka baka sani ba ka san da jasa ta samu rigarka sai ro aka aka doki aka wanke kai ba da niyan cewa za ka wanke da jasan ba wannan da jasan ta kauko ko tana nan sai an yi niyya ko ba sai niyya ba akwai abubuwan da ake neman ka kai akwai abubuwan da ake neman ka kada ka yi su abubuwan da ake neman kada ka yi su ba sai kai niyya ba ana bin ka bashi sai kai niyya tukun zaka biya bashi ko da karfi alkali ya kwace ya biya baki ta an biya aiki yayi ma'ana in za ka yi tsarki sai ka yi niyya ko ko a'a akwai abubuwan da suke bukatar lalle sai ai niyya akwai abubuwan da ba su ba lalle sai ai niyya ba akwai abubuwan su da kansu cikin niyyar wata ibada take duk waɗannan mas'aloli ne da suka danganci niyya in Allah ya kawo lokaci zamani a hankali za a zo a kwance su ɗaya bayan ɗaya sa'annan ka san kanka ina kake ayyukan da kake saboda Allah kake ko ko saboda duniya ko saboda saka <laughs> da ya ce to kirista da take auren musulmi ina hukunci wayan suka ce tun da kai ka je kaga kyauta ka auro ta ga 'ya'yan musulmai dukkan da suke da shi suna da shi amma kasu fitinu da ita ka je ka auro ta to sai ka hakura da ita tana cin alhanzir ga hakura da ita za ta fitina ga hakura da ita da wannan da ki da meye da meye tun da kai kaje ka jawo ma kanka <laughs> wasu malamai suka ce a sai a koya mata sai ta yi wankan janaba ta yi menene ko da yake ba za ta yi sallah ba to in ta yi haila ta tsarkafa ba ya za ta yi dama ba ta wanka kaje kaje ka jawo ma <laughs> Akbar duk inda yar er, duk inda kafira ta kai da kyau akwai musulma wacce ta fi ta kyau ko irin to kuma me kake shawa banda kafircin annancin ya ja hankalin ka annancin ne ja hankalin ka in ga ka je ka ja hankalin ta musulunta in ta musulunta to in bata musulunta ba to ka samu aiki wayan suka ce sai ka kyale ta za ta ce ta je coci za ta ci alhanzir ta ci za ta sha giya kana kallo sai ka hakuri to ya za ka yi to yaya kwanon gida na ki dauki to ya za a yi sai a raba kwano sai ka hakura kai maka wanki shi tunda tana shan giya tana cin alhanzir kai kace ta yi maka ai sai ka maka hakura ai Allah ya sauke ai Allah ya sauke kowa sai dai ka ce Allah ya sauke ba ka da yadda za ka yi kan mace har zuciyarka ta ta karkata zuwa wurin mace matsala ta kare sayyidina ali yake auren wa na na fatima yar manzon Allah kuma dukkan riwaya suka ce mana na fatima ta fi kowa kama da manzon Allah cikin akhlakin ta da kyawunta kuma manzon Allah aka ce shine nan matukan kyau amma sayyidina ali ya je ga yar abu jahalin yace yana son ya aure yaya za a yi Nana na Fatima ta ce ko ta zo ce ya manzan Allah ga mutane na fashe cewa wai kai baka yi ma ƴaƴanka fushi ba ka yi ga sayyidina Ali ya ce zai auri ƴar Abi Jahal yana hadisi sahihi yana cikin sahih bukhari in lokaci ya tsawaita zamu zo mu kar za ku yi mamaki kafin mu karanta sahih bukhari mu gama wallahi sai ku yi mamaki yana cikin sahih bukhari a wata riwaya can sai manzo Allah ya ce إلا إذا كان ابن أبي طالب يريد أن يطلق فاطمة فليطلقها وليتزوج من شاء a بخاري من ذا الله zai tsaya yace Fatima اعتاج ce abin da ya dame ta zai dame ni abin da eh, abin da zai ina gudun kar ta je bata iya yin hakuri ba yaya za a hada yar masoyin Allah da yar makiyin Allah karkari ya sai na ni ba na haramta abinda Allah ya halatta amma ba yar manzon Allah da yar makiyin Allah ba za su hadu ba sai da manzon Allah ya ce ni ba zan haramta abinda Allah ya halatta ba Allah ya halatta namiji ya auri mace da mace ɗaya biyu uku hudu ba zan haramta ba amma faufau ‘yar manzan Allah, ‘yar ma'aikin Allah da ‘yar makiyin Allah ba za su haɗu karkashin igiya ɗaya ba. In kana so ka saki Fatima ka je ka auri wacce kake so, ka zaban maka. Abin la'akari a nan shi ne, me Sayyidina Ali ya je gani wurin Jamila. A yau in ta musulunta kuma ina magana. Ko ta musulunta, ko da ta musulunta. a sai na usman ya aure wata mata ai da bata mutu da bata musulunta eh? eh yanzu ne mata suka yawa ko a lokacin ana ana ana fuskantar wahalhalu abin da aka ri anan shine sayyidina ali ma wace ce matarsa na na fatima kisa dan kina da miji yace zai miki kishiya shekan sai zai ce baki wadatar bane ba ki da kyau ne wacce ta fi wallahi duk ba nan yake ba a وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك basira haka Allah madaukin sarki yace ba haka yake ba duk sa'an da zai miki kisha to menene yasa ba ni da kyau ne ban wadatar da shi ba ne wacce ta fi ni kyau ne na na Fatima sayyidina Ali ya gama wacce mace yake yana wacce ma bata dace ba to ki ina zaki sa kai sai addu'a babun yace wani babi idza qala rajulun li abdihi huwa lillahi in mutum yace ma bawarsa kai an yanta ka saboda Allah wana wal iska tare da niyyar cewa ya yanta shi din wal ishadu fil iski da kuma hukuncin mutum yayi shaida ya kafa shaida akan yanta wani da yayi yace duk ya halatta to shine kawo kisan eh, sayyidina Abu Huraira قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يتي عن كربونك أبو هريرة شي أبو هريرة لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه أبو هريرة يفتو ده كسن يمن يزور من زعل الله ينا سيشي مسلنتي ينا تاريد باوانسا ضل كل واحد منهما سيباوان يقول كو يبتا min sahibihi fa aqbala ba'da zalika wa Abu Hurairah Jalisu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Hurairah yaje zauna wurin manzon Allah ya baya ya karbi musulunci sai ga bawan nasa yana zuwa sai manzon Allah ya ce Abu Hurairah ga yaron naka zuwa fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah hadha gulamuka qad ataka ga yaron naka bawan naka ya zo fa qala amma anni ushiduka annahu hurr sai Abu Hurairah ya manzon Allah ina shaida ma cewa wannan bawan ya zama ɗa. qala fa huwa hina yaqulu sa'annan a lokacin abu hurairah yake cewa ya laylatan min tuliha wa ana'iha ala annaha min daratil kufri najjat ya harfu nida laylatan munada nakira min tuliha wa ana'iha ita ya wannan irin dare wani dare mai tsananin tsawo mai wahala ka san duk sa'an da abu ya dame ka sai kaga kaman kafin gari ya waye kaman lokaci sai kaman tsayi awawai ne ba su karu ba amma saboda ka shiga cikin damuwa sai kana Allah Allah gari ya waye Shi ne yake cewa wannan dare yayi tsawo ala annaha min daratil kufri najjati to amma wannan dare ai ta tsirar da mu daga gidan kafirci ma'ana an fita kafirci an shiga musulunci riba aka ci ko hasara قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يتي عند نقبات زوا من زن الله صلى الله عليه وسلم أهنيا سينا فداتي يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي قال وأبقى مني غلام سيار سباوة سيبجي مسا في الطريق أهنيا أتكين هنيا قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا عندنا إسور من الله صلى الله عليه وسلم بايعته سيم بايعة يكر بمسلمتي fabaina ana indahu insala al'gulamu, ghulam yayin da yake tare da manzo Allah sai ga yaron ya kullo yana zuwa fa qala li sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce ya aba hurairata ya kai abu huraira hadha gulamuka ga yaron naka ya zo فقلت أبو هريرة سينتي هو حر لوجه الله نا أنت سبب الله فأعتقته سينا أنت قال أبو عبد الله أبو عبد الله البخاري لم يقل أبو قريب عن عن ابي اسامه حر yace riwayan abu quraibi daga abu usama bai zambe ambaci kalmar hurr din ba قال حدثنا شهاب شهاب شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس قال لما اقبل ابو هريره رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الاسلام yace yayin da Abu Hurairah ya gabato zuwa manzon Allah yana tare da bawansa yana son ya zai shiga musulunci fa dalla ahaduhuma sahibahu sai suka bata wannan ya bata wannan haka haka suka rasa inda juna suka bi بهذا وقال أما أني أشهدك أنه لله يتي ناشي دامك يا من الله نا أنشاشي باب أم الولد باب دكي بيان هكنت أم الولد ummul walad ita ce macen da aka riba ta a yaki ta zama kuyangarka ko baiwarka kuma sai ka ta har ta haifi ɗa ɗan ya zama ɗa ko bawa ɗa ne ko ba imamu malik yace banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna rijal al aba'id haka imamu malik yace banuna abanu abna'ina mu sune ƴaƴan mu maza ko wa banatuna mu mata kuma banuhunna abna'u rijal al aba'id ƴaƴan wasu ne ba haka bane to ummul walad kenan ita bai ce amma mai gidanta ya